shugaban kusa muhammadu buhari ya ce da yadda kake adawa da shi ba za ka iya zarginsa da cewa ya ci kuɗin gwamnati ba inda ya ce ya naɗa ministoci waɗanda su ne ke da wuƙa da nama abin da yake tabbatarwa da shi shine tabbatar da cewa sun bi ka'ida a wajen ba da kwangilolin gwamnati shugaban ya ƙara da cewa shi baya ba da kwangila kuma bai damu da wanda ke samun kwangilar ba inda zai gudanar da aiki nagari akan kuɗin da suke daidai bisa aikin gwamnati shugaban ya kara cewa na yi aiki ha a ma'aikatar man fetur ba a ɗaure ni ba a dalilin rashin amsar rijiyar mai da na yi da shugaban kasan yake mai da martani musamman kan wasu bukatun da wannan tawaga ta gabatar musamman kan abin da ya shafi korafin da wannan tawaga ta yi na cewa musulmin ƙasar nan ba a yi masa adalci musamman a lokacin da aka zo raba mukamin gwamnati abin da ya shafi aikin soja da kuma aikin gwamnati shugaban kasar ya bayyana cewa wannan ya nuna irin wahalar da aikin da yake kai yake da shi domin a cewarsa ɗaya ɓangare na addinin ma su ma suna da irin wannan ƙorafi abin da ya shafi rikice-rikice da kuma tada zaune tsaye da ake a faɗin ƙasar nan shugaban musa muhammadu buhari ya bayyana cewa yana bakin yinsa domin ganin kawo ƙarshen wannan matsala inda ya ce a dalilin haka ne ma rashin gamsuwarsa na yadda al'amura ke tafiya a jihar zamfara da rikici mamaye ya ce ya bai da umarnin a canza wa ɗaɗɗuwan ɗan sanda aiki da ya kai har shekara uku a jihar tun farko da yake bayani shugaban tawagar kuma mataimakin wanda ya jagoranci tawagar sheikh hadiyatullahi abdulrashid ya jujjuna ma shugaban ƙasa musamman a kokarin da yake na cika alƙawarin da ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe kama abinda sheikh muhammadu hadi balarabe ya shaida mana jin bayan fitowarsu daga wannan taro na ɗaya ita ƙungiyar ta yaba da ainihin nasarorin da aka samu wajen shi samun tsaro a ƙasar musamman yan akwatinta da inda aka fito da kuma inda ake a yanzu ka abin da ya shafi rikicin jihar filato musamman kan zargin da kungiyar kiristoci ta ƙasa take na cewa faɗan na kisan ƙare dangi ne ga abin da dr khalid aliyu ya bayyana mana to matuƙar lallai lallai shugabannin addini ba za su zo su rika faɗin gaskiya ba kuma su zo a yi ƙoƙari a haɗa kai don a sami da ci da ƙasar nan gaba ba don a samu ci gaba da zaman lafiya to ƙasar nan ba za a samu zaman lafiya ba. Akan korafin da ake na cewa 'yan siyasa ne ko kuma siyasa ce take rutar wannan rikici. Malam Sheikh Yakubu Musa Hassan ya bayyana cewa 'yan siyasar Najeriya su ji tsoron Allah. Domin duk abin da suka yi Allah zai tambaye su a gobe kiyama. Abin da zai sanya wannan abin a daina shi shine waɗanda duk aka kama lalle a zartar musu da hukunci kuma akan lokaci ba tare da bata lokaci ba kamar yadda muka sani ba abin da zai sa a samu nasara ta zaman lafiya da sauransu sai an tabbatar da adalci a wani labarin kuma shugaban ƙasa ya yi kira ga masarautan gargajiya na yankin naji delta da su faɗakar da matasan yankin akan fasa bututun mai wanda hakan ka iya kawo tsaiko ga zaman lafiya da da yankin yake samu a yanzu shugaban ya bayyana haka ne lokacin da ya karbi bakuncin ƙungiyar masarautar gargajiya na urobo da kuma wata ƙungiya ta urobo progressive union wanda suka kai masa ziyara da farko da yake jawabi shugaban tawagar kuma wanda ya jagoranci tawagar olorogun tianga ya jinjina wa shugaban kasa muhammadu buhari akan kokarin da yake na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da zaman lafiya a baɗin ƙasar nan daga fadar shugaban ƙasa da ke abuja hassan umar faruk labarin libati